بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الإبراهيم أن سوكر دائت أمكا دقا منفو في سورة da cewa manzanni sun سن da ساقو سن yi da kuma tsoratar da waɗanda suka bijire masu azabar da za ta same su. Tafsiri Alif Lamra Alif Lamra bayanai sun gabata akan ire-iren waɗannan haruffa a farkon suratul bakara. كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد wannan alkur'anin littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka ya kai wannan manzo domin ka fitar da mutane daga kafirci da jahilci da bata zuwa ga imani da ilimi da shari'a da nufin Allah da taimakonsa zuwa ga addinin musulunci wanda shi ne tafarkin Allah mabawayin da babu wanda yake yin galaba a kansa kuma wanda ake gode masa a kowane hali. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد الله shine kadai wanda yake da mulkin abin da yake samai. kuma shi ne kaɗai wanda yake da mulkin abin da yake a ƙasai, don haka shi ne kaɗai ya cancanta a bauta masa kar a haɗa shi da wani cikin halittarsa, waɗanda suka kafirce masa za su gamu da azaba mai tsanani. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً أولئك في ضلال بعيد waɗanda suka kafirci suna fifita rayuwar duniya da abin da ke cikinta na jin daɗi mai gushewa a kan lahira da abin da ke cikinta na jin daɗi mai ɗorewa kuma suna kawar da mutane daga bin tafarkin Allah suna neman karkacewa daga hanyar Allah da ɓata ta da barin daidaita akan gaskiya don kada wani ya bi wannan hanya masu waɗannan siffofin suna cikin ɓata wanda ya nisan gaske daga gaskiya da daidai. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ba mu taɓa aiko wani manzo ba, face sai yana magana ne da harshen mutanensa don fahimtar abin da ya zo da shi daga wurin Allah ya masu sauƙi. Ba mu turo shi ba domin ya tilasta su kansu imani da Allah ba. Allah shi ne wanda yake batar da wanda ya ga dama da adalcinsa ya kuma datar da wanda ya ga dama zuwa ga shirya da falalarsa kuma shi ne mabawayi wanda babu mai yin galaba a kansa mai cikakken hikima cikin halittarsa da gudanarwarsa. ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور حقيقه من ايك النبي موسى mun ƙarfafa shi da ayoyi masu tabbatar da gaskiyarsa da cewa shi manzo ne daga Ubangijinsa, kuma mun yi masa umarni da ya fitar da mutanensa daga kafirci da jahilci zuwa imani da ilimi. Kuma mun umarce shi ya tunatar da su ranakun Allah waɗanda ya musu ni'ima a cikinsu. Haƙiƙa, a cikin waɗannan ranakun akwai dalilai bayyanannu bisa kaɗai ta Allah da girman ikonsa da ni'imarsa ga muminai. Kuma wannan shi ne abin da masu haƙuri suke amfana da shi da masu gode wa ni'imomin Allah da baiwarsa a da yaushe. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب' يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم كتنا يا كيوانا منزو yayin da annabi Musa ya bi umarnin Ubangijinsa ya ce wa mutanensa bani Isra'ila, yana tunatar da su ni'imomin Allah a kansu, ya ku mutane na, ku tuna ni'imar Allah a kanku, yayin da ya tsayar da ku daga mutanen Fir'auna ya kufatar da ku daga azabarsu, lokacin da suke ɗanɗana muku mummunar azaba yayin da suke yanka ‘ya'yanku maza don kar a haifi wanda zai mamaye mulkin Fir'auna a cikinsu. suna barin ‘ya'yanku mata a raye domin su ƙasƙantar da su, su wulaƙanta su, a cikin waɗannan ayyuka nasu, akwai jarrabawa babba a gare ku bisa haƙuri, sai Allah ya saka muku saboda haƙurinku akan wannan jarrabawa ta hanyar kubutar da ku daga azabar mutanen Fir'auna. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لئن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ولئن كفرتم إن عذابي لشديد annabi Musa ya ce masu, Ko tuna lokacin da ku ya shelanta muku cewa, Wallahi, idan har kun gode wa Allah bisa ni'imomin da ya maku, kamar ni'imomin da aka ambata, to lallai zai yi muku ƙari cikin ni'imarsa da falalarsa, kuma wallahi, in har kun butulce wa ni'imominsa a kanku, ba ku gode masa ba, to lalle azabarsa tana da tsanani ga duk mai yin butulce wa ni'imarsa baya gode masa وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد annabi Musa ya ce wa mutanensa, Ya ku mutanena, idan za ku kafirci sannan duk mutanen duniya masu kafirci tare da ku to cutarwar kafircin zai koma kanku ne saboda Allah mawadaci ne wanda ya cancanta a gode masa imanin mumine baya amfanarsa haka kafircin kafirai baya cutar da shi ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ؟ لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب ku kafirai shin labarin halakar da al'ummomin da suka karyata manzanni a gabaninku bai zo muku ba ne kamar irin mutanen annabi Nuhu da Adawa mutanen annabi Hud da Samudawa mutanen annabi Salihu da al'ummomin da suka zo a bayansu masu yawan gaske waɗanda babu wanda zai iya ƙidaya adadinsu sai Allah manzanninsu sun zo musu da dalilai bayyanannu sai suka ɗora hannayensu a bakunansu suna cizon yatsinsu saboda yin fushi da manzannin kuma suka ce da manzannin nasu lalle mu mun kafircewa abin da aka turo ka da shi kuma lalle mu muna cikin shakka akan abin da kuke kiran mu zuwa gare shi قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين sai manzanninsu suka mayar musu da martani suka ce da su shin har ma akwai wata shakka ne dangane da ta Allah da bauta alhali shine mahaliccin sammai da kasai kuma wanda ya samar da su ba tare da wani samfari da ya gabata ba yana kiran ku zuwa ga yin imani da shi domin ya kankare muku zunubanku da suka gabata kuma yana jinkirta muku zuwa lokacin da za ku cika ajalinku da aka kayyade muku cikin rayuwarku ta duniya sai mutanensu suka ce masu kufa ba kowa bane face mutane irin mu. ba ku da wani fifiko a kanmu, kawai kuna son ku kawar da mu ne daga bautar abin da iyayenmu suka kasance suna bauta masu, don haka ku kawo mana hujja bayyananniya da za ta tabbatar da gaskiyarku cikin abin da kuke da'awarsa na cewa ku manzannin Allah ne zuwa gare mu. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون manzanninsu suka mayar masu da martani suka ce, Mu ba kowa ba ne face mutane kamar ku, ba musu mun yi kama da ku a cikin haka, sai dai wannan baya nufin mun yi daidai da ku a cikin dukkan komai, domin Allah yana bayar da keɓantattar ni'ima ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. sai ya zaɓe su a matsayin manzanni zuwa ga mutane kuma ba zai yiwu mu taho muku da abin da kuka nema na hujja ba sai da ganin damar Allah saboda zuwa da hujja ba abu ne wanda yake ƙarƙashin ikonmu ba Allah shi ne kaɗai mai iko akan haka kuma a gare shi kaɗai mumine suke dogara akan dukkan al'amuransu. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون wani abu ne kowane uzuri ne zai kange mu daga dogaro ga Allah alhali ya shiryar da mu zuwa ga mafi daidaiton tafarki mafi bayyana wallahi za mu yi haƙuri akan cutarwar da kuke yi mana da ƙaretawa da izgilanci kuma da Allah shi kaɗai ya wajaba mumine su dogara a cikin dukan al'amuransu. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين waɗanda suka kafirta cikin mutanen annabawan nan yayin da suka gaza wajen jayayya da manzanninsu sai suka ce wallahi za mu fitar da ku daga ƙasarmu ko ku bar addininku ku karɓi addininmu sai Allah ya yi wa manzannin wahayi na tabbatar da su cewa wallahi sai mun hallaka azzalumai waɗanda suka kafircewa Allah da manzanninsa. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد kuma tabbas sai mun zaunar da ku ya ku manzanni da waɗanda suka bi ku a bayan ƙasa bayan mun halaka su wannan abin da aka ambata na hallaka kafirai masu ta manzanni da zaunar da manzanni da muminai a bayan ƙasa bayan halaka su ɗin zai kasance ga duk wanda ya halarto girman Allah ne sanin yana kallonsa kuma ya ji tsoron gargaɗin azabarsa. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد manzanni suka roƙi ubangijinsu ya ba su nasara akan abokan gabarsu shi kuma duk wani mai girman kai mai ƙin bin gaskiya bayan bayyanata ya taɓi min wara'ihi wa yusqa ma'in sadid a gaban wannan mai girman kai akwai wutar jahannama ranar alkiyama tana jiransa kuma a cikinta za a shayar da shi da ruwan gyamban 'yan wuta wanda yake zubowa daga jikinsu ba zai kosar masa da kishirwa ba kuma ba zai gushe ba ana masa azaba da kishirwa da sauran nau'o'in azaba. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ zai yi ta ƙoƙarin shansa karo bayan karo, amma saboda tsananin ɗacinsa da zafinsa da warinsa ba zai iya haɗiye shi ba, kuma mutuwa za ta zo masa ta kowane ɓangare, saboda tsananin abin da yake ɗanɗana na azaba, amma ba zai mutu ba, ballantana ya huta. A'a, zai tabbata a rayi yana shan azaba, kuma a gabansa akwai wata azaba mai tsanani tana jiransa. مثل الذين bi بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد misalin abin da kafirai suke gabatarwa na aikin alheri kamar sadaka da kyautatawa da jin kan mai rauni kamar toka ce da iska ta yi mata tsanani a wata rana mai tsananin guguwa sai ta ɗauke ta da ƙarfi ta rarraba ta ko'ina har babu wata alamar ta da ta saura to haka ayyukan kafirai suke guguwar kafirci tana tafiyar da su ba za su amfani ma'abotansu a ranar alkiyama ba wancan aikin da ba a kafa shi akan imani ba shine bata mai nisa daga hanyar gaskiya الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان يشا يذهبكم ويات بخلق جديد shin baka sani ba ya kai mutum cewa Allah ya halarci sammai da ƙasai da gaskiya ne bai halarce su kara zube ba inda ya ga damar tafiyar da ku ya ku mutane ya kawo wata halitta ta daban wadda za ta yi masa bauta da biyayya a madadin ku da ya tafiyar da ku ya kawo wata halitta da za ta bauta masa ta yi masa biyayya wannan kuma abu ne mai sauki a gare shi وما ذلك على الله بعزيز hallaka ku da kawo wata halittar koma bayan ku ba abu ne wanda zai gagare shi ba saboda shi mai iko ne akan komai babu abin da zai gagare shi وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص halittu sun fito daga kaburburansu zuwa ga Allah a ranar alkiyama sai mabiya masu launi suka ce wa manyan shugabanni lalle mu mun kasance mabiyanku ne ya ku shugabanni muna bin umarninku muna hannuwa da hannunku shin za ku iya tunkuɗe mana wani abu na azabar Allah sai shugabannin manyan su ce, da Allah ya yi mana dace zuwa ga shirya, da mun shiryar da ku zuwa gare ta, kuma da mun tsira gaba ɗaya daga azabarsa, amma sai ya ɓatar da mu, mu ma muka ɓatar da ku, daidai yake a gare mu da ku, mu kasa haƙurin ɗaukar azaba ko mu yi haƙuri, ba mu da wurin gudu daga wannan azaba. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم yayin da 'yan aljanna suka shiga aljanna 'yan wuta ma suka shiga wuta sai Iblis ya ce, Hakika Allah ya yi muku alkawari na gaskiya, kuma ya cika muku alkawarinsa, ni kuma na yi muku alkawari na ƙarya, kuma ban cika muku abin da na yi muku alkawarin ba, kuma ba da wani ƙarfi da zan tilasta ku da shi a duniya kan ku yi kafirci da bata, kawai dai na kira ku ne zuwa ga kafirci, na ƙawata muku saɓo, sai ku kai gaugawar biyayya a gare ni, don haka kar ku zarge ni bisa abin da ya faru da ku na bata, ku zargi kawunan ku. don su ne suka fi cancanta da zargi ba zan iya taimakon ku in kawar muku da azaba ba kuma ba za ku iya taimako na ku kawar min da ita ba lalle ni na kafirce wa sanya na abokin tarayya ga Allah cikin bauta lalle azzalumai waɗanda suke shirka da Allah a duniya da kafirce masa suna da azaba mai raɗaɗi wadda take jiransu a ranar alkiyama yayin da Allah ya ambaci makomar kafirai a ranar lahira domin ya tsoratar daga gare ta sai ya ambaci makomar muminai domin ya kwadaitar zuwa gare ta ya ce وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات jannat. جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام مكومر ازالو مي an shigar da waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari a cikin aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu da bishiyoyinsu za su zauna a cikinsu har abada da izinin ubangijinsu da ikonsa sashensu za su dinga miƙa gaisuwa ga sashi mala'iku ma za su miƙa musu gaisuwa kuma ubangijinsu maɗaukakin sarki ma zai gaishe su da sallama الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء shin baka sani ba ya kai wannan manzo yadda Allah ya buga misalin kalmar tauhidi wadda ita ce la ilaha illallah yayin da ya kamanta ta da kyakkyawar bishiya wato bishiyar dabino tushenta yana cikin ƙasa yana shan ruwa da jijiyoyinta kuma reshenta ya daga sama yana shan raba yana shakar iska mai daɗi تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون wannan kyakkyawar bishiya tana bayar da kyawawan ‘ya'yanta a kowane lokaci da umarnin Ubangijinta, Allah yana bugawa mutane misali domin su wa'azantu. ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار kuma misalin kalmar shirka mummuna shine kamar mummunar bishiya ita ce bishiyar guna wadda aka tumbike ta daga asalinta ba ta da matabbata a ƙasa kuma ba ta ɗagawa sama sai ta mutu iska ta watsa ta don haka ƙarshen kalmar kafirci shine gushewa kuma ma'abocinta sa na gari baya hawa sama zuwa wurin Allah. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في dunya الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء Allah yana tabbatar da mummunai akan kalmar tauhidi a rayuwar duniya har su mutu suna kan imani haka nan a barzahu cikin su yayin da za a yi musu tambaya haka kuma zai tabbatar da su a ranar alkiyama kuma Allah zai batar da azzalumai masu yin shirka da Allah da kafirce masa zai batar da su daga tafarkin shirya Allah yana yin abin da ya ga dama na batar da wanda ya ga damar batar da shi da adalcinsa ya shiryar da wanda ya ga damar shiryar da shi da falalarsa babu wanda zai iya tilasta shi maɗaukakin sarki ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار حقيقة Ka ga halin waɗanda suka kafircewa Allah da manzansa cikin ƙurashawa a lokacin da suka canza ni'imar da Allah ya yi masu ta aminci a cikin harami da aiko da annabi Muhammad a cikinsu suka canza wannan duka da kafircewa ni'imarsa yayin da suka ƙaryata abin da ya zo musu da shi daga wajen Ubangijinsa kuma suka jawo mutanensu waɗanda suka yi musu biyayya cikin kafirci zuwa gidan halaka. Jahannama yaslaunaha وبئس القرار جدن هلكر شيني جهنما زاسو شيغيتا زاسو كونكود زافينتا تير دا wannan متبتر تاسو وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار mushrikai sun saka wa Allah kishiyoyi da abokan tarayya don su batar da duk wanda ya bi su daga tafarkin Allah bayan su sun bata daga gare ta ka ce masu ya kai wannan manzo ku ji daɗi da abin da kuke kai na sha'awa da yaɗa shubuhohi a wannan rayuwar ta duniya makomarku a lahira zuwa wuta ce ba ku da wata makoma sai ita قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ya kai wannan manzo ka ce wa muminai ya ku muminai ku tsayar da sallah a cikakkiyar siffa ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi ciyarwa ta wajibi da mustahabbi a ɓoye don tsoron riya da a bayyane don wasu ku su koyi da ku tun kafin zuwan ranar da babu ciniki a cikinta babu fansa ballantana a fanshi kai daga azabar Allah babu abokantaka ballantana aboki ya ceci abokinsa. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الأنهار Allah shi ne wanda ya ƙirƙiri sammai da ƙasai ba tare da wani samfurin da ya gabata ba, kuma ya saukar da ruwa daga sama, ya tsirar da dangogin kayan marmari da wannan ruwan da aka saukar gare ku, ya ku mutane. Allah ya hore muku da jiragen ruwa suna gudana akan ruwan teku da ikonsa, kuma ya hore muku ƙoramu don ku sha daga gare su, ku shayar da dabbobinku da shuke-shukenku. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار kuma ya hore muku rana da wata suna gudana ba sa yankewa ya kuma hore muku dare da rana suna bibiyar juna dare don ku yi barci ku huta rana kuma don nishaɗinku da ayyukanku واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار kuma ya ba ku daga dukkan abin da kuka nema daga wurinsa da abin da ba ku nema ba inda za ku kirga ni'imomin Allah da ba za ku iya ƙididdige su ba saboda yawansu abin da aka ambata muku kawai misalai ne nasu lalle mutum mai tsananin zaluntar kansa ne mai tsananin butulci ne ga ni'imomin Allah mai girma da ɗaukaka واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام كتنا يا كي wannan manzo yayin da annabi ibrahim ya ce bayan ya zaunar da ɗansa annabi isma'il da mahaifiyarsa hajara a kwarin garin makka ya ce ya ubangiji na ka sanya wannan gari ya zama mai aminci ba a zubar da jini a cikinsa ba a zaluntar kowa a cikinsa kuma ka nesantar da ni da ‘ya'yana daga bautar gumaka رب إنهن أضللن كثيرا من الناس fa تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم يا أبنجي حقيقة waɗannan gumaka sun ɓatar da mutane da yawa saboda sun yi zaton za su cece su don haka suka fitini da su suka bauta musu koma bayan Allah duk wanda ya bi ni daga cikin mutane wajen kaɗaita Allah da ya masa da'a to yana tare da ni kuma yana cikin mabiyana wanda ko ya saba mini bai bi ni wajen ta Allah da ya masa da'a ba to haƙiƙa ubangiji kai mai yawan gafara ne ga zunuban wanda ka ga dama ka gafarta mawa kuma mai jin kansu ne ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ya Ubangijinmu, Lallai ni na zaunar da sashi daga cikin zurriyata su ne ɗana annabi Ismail da ‘ya'yansa a wani kwari shi ne garin Makka wanda babu tsiru babu ruwa a cikinsa kusa da ɗakin kame alfarma ya ubangijinmu na zaunar da su a gefensa ne domin su tsayar da sallah a cikinsa ya ubangiji ka sanya zukatan mutane su karkata zuwa gare su da wannan gari kuma ka azurta su da 'ya'yan itatuwa domin su gode maka akan ni'imarka a gare su ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء ya Ubangijinmu, lalle ka san duk abin da muke ɓoyewa da duk abin da muke bayyanawa, babu abin da yake buyar maka, ya Allah a sama ko a ƙasa, face ka san shi, babu abin da yake ɓuya a gare ka na buƙatunmu da mu zuwa gare ka. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga tsalkakakken sarki Allah wanda ya amsa addu'a ta yi min kyauta daga cikin bayansa nagartattu kuma duk girman shekaruna ya bani annabi Ismail daga matata Hajara da annabi Ishaq daga Saratu haƙiƙa ubangiji na tsarki ya tabbata a gare shi mai yawan amsa addu'ar wanda ya roƙe shi ne رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل du'a. Ya ubangiji na ka sani in zama mai tsayar da sallah a kan cikakkiyar siffa kuma ka sanya ta cikin masu tsayar da ita ya ubangiji na ka amsa addu'ata ka sanya ta ta zama karɓaɓɓiya a gare ka ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا أبنجزينا كغافرتا من ذنوبنا كغافرتا وإياينا بيو ذنوبانسو يا wannan addu'ar ne kafin ya san cewa babansa maƙiyan Allah ne lokacin da ya bayyana gare shi cewa maƙiyan Allah ne sai ya rabu da shi kuma ka gafarta wa mummine zunubansu a ranar da mutane za su tsaya domin a yi masu hisabi a gaban ubangijinsu ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار يا kai wannan manzo kar ka yi zaton don Allah ya jinkirta azabtar da azzalumai cewa ya rabkana ne daga abin da azzalumai suke aikatawa na karyatawa da kawar da mutane daga tafarkin Allah da sauransu a'a yana sane da hakan babu abin da yake buya a gare shi kawai yana jinkirta yi musu azaba ne zuwa ranar alkiyama ranar da idanuwa suke kafewa sama saboda tsananin abin da suka gani na tsoro. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء yayin da mutane za su tashi daga kaburburansu suna gaugawa zuwa amsa kiran mai kira sun ɗaga kawunansu suna kallon sama don tsoro idanuwansu ba za su dawo ba za su tsaya a haka saboda tsananin tsoron abin da suke gani zukatansu kuma babu komai a cikinsu ba sa fahimtar komai saboda tsoron abin da suke gani وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال ya kai wannan manzo ka tsoratar da al'ummarka azabar Allah ranar alkiyama a ranar da waɗanda suka zalunci kawunansu ta hanyar aikata kafirci da shirka za su ce, Ya Ubangijinmu, ka dakata mana, ka jinkirta mana azaba, ka mayar da mu duniya zuwa wani ɗan lokaci kaɗan, za mu yi imani da kai, za mu yi biyayya ga manzanninka da ka turo mana, sai a ba su amsa cikin tsawa, ashe ba kun rantse a duniya ba, cewa ku babu wata ƙaura da za ku yi daga rayuwar duniya zuwa lahira ba, kun faɗa haka, kuma masu inkarin tashi bayan mutuwa. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أن أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال kuka zauna a inda al'ummomin da suka gabata waɗanda suka zalunci kansu da kafircewa Allah suka zauna kamar mutanen annabi Hud da mutanen annabi Salihu kuma ya bayyana a gare ku irin abin da muka abka musu na hallaka mun buga muku misalai a littafin Allah don kuwa azantu amma ba kuwa azantu ba وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال waɗannan da suka zauna a wuraren da azzaluman al'ummomin nan suka zauna sun shirya makirci don kashe manzon Allah Muhammad da gamawa da da'awarsa sai dai Allah ya san abin da suke shiryawa babu abin da yake buya a gare shi kuma shirye-shiryensu masu rauni ne ba za su iya gusar da dutse ko waninsa daga wurinsa ba saboda raunin su sabanin abin da Allah ya shirya na warware makircinsu. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام don haka ya kai wannan manzo kada kai zaton cewa Allah wanda ya yi wa manzanninsa alkawarin nasara da bayyana addini mai saba alkawarinsa da ya yi wa manzanninsa ne hakika Allah mabuwayi ne babu wani abin da zai rinjaye shi kuma da sannu zai ɗaukaka waliyansa kuma Allah mai tsananin ɗaukar fansa ne akan maƙiyansa da maƙiyan manzanninsa يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار wannan ɗaukar fansar kan kafirai zai faru ne a ranar da alkiyama za ta tsaya ranar da za a canza wannan ƙasar da wata ƙasa mai kyau a canza sammai da wasu sammai mutane su fito daga kaburburansu da jikinsu da ayyukansu domin tsayuwa a gaban Allah wanda ya kaɗaita a mulkinsa da girmansa wanda yake rinjayar kowa babu wanda yake rinjayarsa yake yin galaba babu mai galaba a kansa. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ya kai wannan manzo a ranar da za a canza wannan ƙasa da wata ƙasar a canza waɗannan sammai da wasu a ranar za ka ga kafirai da mashirikai an ɗaure su sashen su da sashe cikin mari an ɗaura hannuwansu da ƙafafuwansu, an haɗa su da wuyansu da sarƙoƙi, tufafinsu da suke sanye da su na man gelo, sinadari ne mai tsananin cin wuta, kuma wuta za ta lullube munanan fuskokinsu. ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب don Allah ya saka ba kowace rai abin da ta aikata na alheri ko sharri lalle Allah mai gaugawar yin hisabi ne هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر Kara ulul albab. Wannan Alƙur'anin da aka saukar wa annabi Muhammad sanarwa ne daga Allah zuwa ga mutane. don a ba su tsoro da abin da ke cikinsa na tsoratarwa da alkawarin tarkon azaba mai tsanani kuma don su san cewa abin bauta da cancanta shine Allah shi kadai sai su bauta masa kar su sanya masa wani abokin tarayya kuma domin masu lafiyayyen hankali su wa'azantu da shi su ɗauki izina don su ne waɗanda suke amfana da wa'azi da abubuwan izina